karmaka Allah muna fara da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa baraka a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai baki ɗaya. ba a manta ba dai muna ta koro bayanai na falala da garaɓasa da romo na irin darajoji da alhazai suke samu da waɗanda Allah ya ba su dama zuwa aikin haji da umara nau'i na bakwai shine yin layya a wannan kwanaki mutum ya layya layya ana yin ta goma ga wata ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku in mutum bai samu damar yi a goma ba sai a sha ɗaya ko a sha biyu ko a sha uku akwai tafsiri da malamai suka yi tsakanin wanda a zahar ta yabe ba gobe ya kamata ya bari ko zai iya yi da yamma duk wanne yana tace ta kan domin sunna ce ta annabi ibrahim allah ya fanshi ɗansa da rago ya yi mafarki cewa allah ya umarce shi a mafarkin ya yanka ɗansa isma'il kuma da yake uban mai biyayya ne ga allah shi kuma ɗan mai biyayya ne ga Allah da babansa domin ya yadda Allah ne ya ce a yanka shi kuma ya yadda baban nasa yanka shi kaga kowannen su yayi bajinta wanda iyadda zai yanka ɗansa da kuma ɗan da iyadda a yanka shi ba karamin jarabawa ce Allah ya musu duk suka ci ba domin ɗan uban yana iya cewa Allah to ai wani abu mana dan me kai me zaka amfana da shi in yanka ɗana hmm. shi kuma ɗan yana cewa to kai baba a rasa abin da za a sai yanka ni wani ma in ya gudu zai to amma da yake duk annabawa ne guda biyu sai suka yarda mai yankan iyarda iyanka wanda za a yanka iyarda a yanka shi wanda a cikin wannan akwai nau'i na wato sadaukarwa da kuma bin umarnin Allah kai tsaye ba tare da la'akari da me a cikin umarnin ba mutuka Allah ne ce ai to wajen yin layyan nan mutum yana da dama iyanka rago guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da rago guda biyu irin kuda mun ce kuda irin ragon da zaka ga rabin sa ja da fari ko rabin sa baki da fari gaban sa fari bayan sa baki mm. shine ake kira kuda ya yanka su da hannunsa su biyan kuma ya ambaci sunan Allah ya kabbara kuma har ya sanya kafarsa tsakanin wuyan da zai yanka ya eh, yi bismillah yanka fa salli li rabbika wanhar nau'i na takwas da ake na ibada a wannan shine yanka hadaya a ranar goma ga wata da kuma kwanakin mina guda uku wanda wajibi ne akan wanda ya tamattu'i da wanda ya kira ni? nau'i na takwas na abin da ake a waɗannan kwanaki guda goma shine kabbara da kuma hailala Allahu akbar da kuma la ilaha illallah da zikiri a waɗannan kwanaki da ayyamu tashri ita wannan kabbara din malamai sun kasa ta kashi biyu wato nau'in kabbarar da ake ya kasu kashi biyu akwai kabbara saki ba kaidi shine ba adadi ba lissafi kawai kai ta kabbara ba tare da la'akari da yanzu dare ne ko rana ce ko a cikin gida nake ko a waje ko a kasuwa ko a kan titi shine ma'anan at-takbirul mutlaq al-mutlaq shine wanda ba a yi kaidin sa da zamani ko lokaci ko guri ba hmm. ba a ce da daddare kawai ba ba a ce da rana ba kaga zaka iya da daddare da rana hmm. ba a ce a ciki ko a waje ba kaga kana iya a ciki ko a waje ba a ce ga adadi ba kaga zaka ta yi ba adadi hmm. to wannan shi ake kira at-takbirul mutlaq to wannan shine nau'i na kabara na biyu wanda ake yi a ranar idi ba shi da adadi ba shi da lokaci ana yin sa ne a ranar idi na ɗaya ga watan shawwal wanda muke kira karamar sallah da hausa ka zan bawa kan ce karamar sallah ice babbar sallah da da wasu malamai suna ganin bai kamata a ce wa sallah karama a ce babba ba sai a ce babba da mafi babba amma dai wannan al'ada ce yadda za a fi ganewa a ce babbar sallah da karamar sallah to a wannan Kabara din yakan fara ne ranar idi daga faduwar rana na ƙarshen ramadana in an cika kuma kwana talatin in an ga wata ko in an ga wata kenan ko kuma in an cika kwana talatin shi kwashi gari sai a tashi da wannan kabarbari da ake yi da rana ta faɗi ta ƙarshen watan ramadana to daga nan ne za a yi ta waɗannan kabarbari da allah ya ce wali tukumilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun su a kasashen larabawa da an ce an ga wata to zaka duk masallatai sun bude sifikun su ana ta yin kabarbari har gari ya waye mu a nan ne ba wannan al'ada sosai amma su can gari an ce an ga watan sallah to da a daren zaka yi ta jin kabarbari kuma da zaka ji ana ta harba bindiga ta gidan sarki saboda a nuna mutane idi yayi to wannan kabara za a ta yin ta har zuwa faduwar rana wato ko kuma izuwa lokacin da liman ya gama khutubarsa ta ranar idi to sannan yana farawa shi wannan bari a ranar idi kuma ranar babban sallah da muke cewa daga farkon watan zulhijja har zuwa ƙarshen kwana na goma sha uku shine ayyamun tashrik wanda muke kiran su kwanakin bayan sallah guda uku a kowane lokaci da daddare da rana a kan hanya ne a kasuwa a masallatai a gidaje a kowane guri mutum ya takabbara yana subhanallah walhamdulillah wala kuma a dinga a fili domin wani shi ma ya je ya koyi da kai Allah ta'ala ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkur sumallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu ha wa imul ba'is al Allah ce domin su halarci amfani a gare su shi maka amfanin ta biyu ce aikin haji akwai amfanin duniya shine kai kasuwanci ba a hana ka kaje da wani abu ka ko ba a hana ka siyo wani abu ka kawo nan ka siyar ba yayin aikin haji yayin aikin haji mutum in an bashi dama ya tafi da wani abu da kasar ta yadda a shiga da shi yana iya siyan wani abu daga nan ya je can ya siyar wanda shari'a ta halatta kuma ƙasar ta amince a shiga da shi kasan ba kowace ƙasa ce take a shiga mata da wasu abubuwa ba mm. akwai kuma abubuwan da ko ƙasar ta yarda a shiga da shi to ko musulunci bai yarda ba kamar kayan maye da makamantansu to shine Allah ta'ala ce amfanin lahira kuma shine aikin hajin da ake yi domin a samu lada to Allah ta'ala ce su ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu a bisa da Allah azurta su da shi na dabbobin ni'ima ku ci daga gare su kuma ku ciyar da talaka mai bukata wani gudu ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'aduda ku ta ambatan Allah a cikin kwanakin nan kididdigaggu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce wa yadhkuru sumallahi fi ayyamin ma'lumatin ayyamin ma'lumatin sune waɗannan kwanaki guda goma ayyamul ma'dudat kuma sune yake ta ayyamut tashiriki wato kwanakin bayan sallah guda uku A arwaito daga malam sa'idu bin jibairin shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu da yake cewa kwanakin nan sanannu su ne kafin ranar tarwiya da kuma ranar tarwiya din da ranar arfa su kuma ayyamul ma'adudat da allah ya faɗa a waccan aya su ne kwanakin bayan sallah guda uku haka ya zo a hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki mafi girma a wajen allah ko mafi soyuwa a yi aikin alheri a cikin su kamar waɗannan kwanaki guda goma da aka ku yawaita faɗar la ilaha illallah ku yawaita allahu akbar ku yawaita faɗar alhamdulillah haka hadisin abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alheri suka fi soyuwa a wajen Allah a cikin su kamar goman nan suka ce ya rasulullah ko da jihadi ne a tafarkin Allah yace ko da jihadi ne a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba kamar da yazo a cikin hadisin bukhari a cikin littafin sallar idi guda biyu babin falalar aiki a cikin kwanakin da suke zuwa bayan sallah haka na al-imam ya rawaito daga sayyidina abdullahi dan umar da abu hurairata cewa sun kasance sukan fita zuwa kasuwanni a waɗannan kwanaki guda goma suna yin kabbara jama'a suna bin su suna yin kabbara tare da su hakanan kuma muhammad bin ali ya kasance yakan yi kabbara a bayan ma hatta na fulfili da ya sai ya zauna ya yi kabarbari a bayansu hakanan imam bukhari ya ce sayyidina umar ya kasance yakan yi kabbara a cikin hemarsa amina sai waɗanda suke cikin masallaci su jiyo su ma su kabbara har na cikin kasuwanni ma wato duk wanda ya ji sai ya kara gaba har sai ka je wato madinan kamar tana girgiza hmm. saboda yawan kabarbari da ake a wannan gurare hakan abdullahi dan umar yake cewa sun kasance suna yin kabbara wato suna ta cewa allahu akbar allahu akbar a lokacin kwanakin da suke yi amina da ko bayan sallolin farilla har a wajen kwanciyarsu da cikin rumfunansu da majalisin hirarsu kai har tafiya akan hanya ane ana kabbara hakanan maimuna ta kasance tana yin kabbara mata annabi sallallahu alaihi wasallama ranar sallah hakanan mata sukan yi kabbara a bayan abanu bin usman lokacin suna sallah shi ma sukan yi kabarbari da yawa haka da umar dan abdulaziz a kwanakin nan na bayan sallah shi ma yakan yi kabarbari a cikin masallatai tare da mutane a ruwaito ma daga umma aqiya ta ce mun kasance ana umartar mu fito ranar idi hatta mata da 'yan mata da amare duk mu fito da su daga cikin ɗakunansu hatta masu jinin al'ada su ma su fito su zauna a baya-baya suna yin kabbara tare da kabbaran mutane kuma suna yin addu'a da addu'ansu suna fatan samun albarka wannan rana da tsarkin da ke cikin wannan rana hakanan ya tabbata a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanakin bayan sallah wato kwanakin ayyamu tashrik kwanaki ne na cin abinci da sha da kuma ambaton Allah tuna dama an riga an yanka nama an shanya shi yana shan rana don kada ya lalace shi za cikin sa ayyamu tashrik saboda wannan naman da suke shimfiɗawa hmm. to wannan kabbara da ake yi a lokacin babbar sallah ana fara shi ne daga farkon wata zuwa ƙarshen kwana na goma sha uku a cikin watan zilhijja sannan malamin da ya faɗi wannan shi ke cewa an kafa hujja ne da ayar da ke cikin suratul baqara da kuma hadisai da kuma abin da ya gabata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dangane ga kabara kenan ba tare da la'akari da lokaci ba kawai a kwanaki goma nan kai takabbara kai takabbara da daddare da rana a kan hanya a cikin mota a kwance a zaune cikin jama'a ko mutum shi ɗaya ko bayan sallar farilla ko kafin sallar farilla ko a zaune ko me ake ai takabarbari a rage hira da surutu da zaman gulma da yi da mutane duk majalisar da aka wuce a tara kawai kabbara suke ta yi kaga wannan sunnar kusan ta mutu yanzu zaka ga wani ma baya samun bambanci a rayuwarsa tsakanin kwanaki goma ramadana na ƙarshe da kwanaki goma farko na zilhijja bai ma san me ake ciki ba saboda malamai su ta bayani su raya wa mutane mm. ibadun da ake a wannan guri a rage hira da gulma da maganganun siyasa da sauran abubuwa da za ka ga cewa wani ma ba abin bai shafe shi ba mm. amma sai ka ga ya shiga yana ta gulmace gulmace ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya yi da wancan ya bata wancan shi bai ambaci Allah ba shi bai zikiri ba shi bai duba nasa zunubin ya nemi gafara ba mm-hmm. amma yana ta magana akan laifukan wasu da zunuban wasu kai ka ce shine Allah yana musu hisabi bayan shi ma ana nan nasa jirge kullum mutum ya duba nasa zai ga zai ba mutane uzuri in ka ce sun yi kai ma kayi mm. wataƙila su din damar da suka samu suka tsallake in mutum shi wannan damar sai ya yi tabargaza fiye da tasu domin ba a gane mutum sai ya samu dama in mutum yana cikin tsiyasa da fatararsa da tsiyarsa da wahalarsa da talaucinsa to ba za a gane waye ba sai Allah ya masa arziki ko ya bashi mukami ko ya bashi ilimi wata dama dai to in aka ga ya rike dama ya sha mm. to shine za a dan yabe shi amma wani bai samu damar da zai yi tsiya bane mm. amma in ya samu damar kuɗi ko ta mulki ko ta ilimi ya ga zan babban mutum to zai amfani da wannan dama ya ta tabar gaza iri iri shi kuma wanda bai samu wannan dama ba sai ya ta ganin sa mutumin banza shi ma kuma da zai samu irin wannan damar watakila shi ma mutumin banzan za a yi to wannan sai an dinga kula da wannan to kabar bari na biyu shine wacce ta zo da nau'in cewa a yi ta kabarbari na musamman wato yadda za a yi kabarbarin an zo da nau'i daban-daban na yadda za a yi waɗannan kabarbari a rawaito daga abdullahi dan masa'udi shi yadda yake nasa kabarbarin ca yake allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu wannan shine wanda mutane suka fi hmm. kaga a cikin nan akwai kabbara guda guda hudu akwai la ilaha illallah guda ɗaya akwai walillahi alhamdu guda ɗaya kaga kabar bai kato abin nan safi yawa hailala tafi yawa domin hailala kai kabbara tafi yawa mm. kabbara guda hudu ce hailala guda ɗaya ta hamidi guda ɗaya kaga Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ka gani Allahu akbar Allahu akbar na farko ba a sa ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah babu wato kan bar gaba sai aka ce wallahu akbar walillahi alhamd wallahu akbar Allahu akbar lillahi hamdu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah hmm. wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wannan shi za a yi ta faɗa a waɗannan kwanaki goma sha uku yana da bambanci kenan da na idil fitr wanda kawai sai za a tafi masallaci ake yi eh to mu ai nan muka takaita shi shi kuma ba iya za a tafi masallaci bane ko da idil fitr din ne eh gaba daya har tun daga ganin wata ake ta yi har zuwa lokacin za a tafi masallacin har sai an gama hudu ba kenan an yi sallah an gama hudu ba sannan ake tsayawa to mu muka takaita shi kawai daga fitowar mu daga gida zuwa masallaci alhalin so ake daren gaba daya hmm. a cika garin da kabar bari duk inda ake jama'a su san gobe fa'idi ba wai biki ka da tsalle-tsalle da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba a'a mm. ai ta jin bari a duk a buɗe sufikun unguwanni na cikin masallatai mm. ai ta yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد wannan shine aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud wanda Al'imam imam Ibn Qudama yake cewa wannan ma haka Sayyidina Umar yake yi haka Sayyidina Ali yake yi kuma haka Abdullahi dan Mas'ud yake kuma an rawaito ma malam Sauri da malam Abu Hanifa da malam Ahmad da malam Ishaq da malam Ibn Mubarak duk haka suke yi sai dai shi a ruwayin ibn mubarak yakan ƙara alama hadana in yazo walillahi alhamdu sai ce alama hadana saboda Allah ya ce wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha sai ce alama hadakum to kalman alama hadakum din sai ya ƙara ta a cikin tasbihin to mutum ce Allahu akbar Allahu akbar zai iya haɗe su ko ya rabe ya ce Allahu akbar Allahu akbar ko ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu alama hadana sai ya ƙara wannan alama hadana ɗin Saboda Allah ya ce don ku cika idda kuma ku kabbara ga Allah a bisa shiryar da ku da yi wazkurullah kuma Allah ya ce ku ambaci Allah kan kan izu ne ma ana cewa izun wazkuru nau'i na biyu shine abin da aka roto daga abdullahi dan abbas dalilin da yasa aka samu kowa yana yin nau'i daban-daban saboda babu wani nau'i guda ɗaya da aka rawaito daga annabi cewa sai shi za a yi mm. to abdullahi dan abbas yadda yake nasa ta yake allahu akbar allahu akbar allahu akbar kaga ya kabbara uku a jere maimakon a ruwayan abdullahi dan mas'ud kabbara biyu ce a jere shi wannan uku yawa shi wannan sai ya yi uku sai ce walillahi alhamdu Allahu akbar wa ajal Allahu akbar alama hadana kaga ta bambanta nan babu la ilaha illallah a cikin wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kaga an yi kabbara uku an ce walillahi alhamdu guda daya sai kuma ce Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar alama hadana kaga kabbara ta zama guda biyar walillahi alhamdu guda daya to amma a cikin kabbarar bayan an ce walillahi alhamdu a kabbara ta gaba an ƙara wa ajallu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar wa ajal Allahu akbar alama hadana mm. shi kuma a tasar wayan kamar da Imam bai haƙi rawaito a cikin as al-kubra eh, a cikin irwaul galiya ce isnadin sa ingantacce ne to a wata ruwayan kuma da aka rawaito daga Salmanul Farisi shi kuma yadda yake yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ya haka yake shi hmm. kawai sai ta ka dan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira kabbara kawai yake guda uku sai ce kabira a ƙarshe hmm. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira haka kawai ke ta faɗa shi kuma hmm. wannan shine a cikin fatahil bari juz'i na biyu shafi na hudu da da sittin biyu. shine al ibn hajar alhafiz ibn hajar askalani yake cewa sigar kabbara din nan mafi inganci abinda aka rawaito shine abinda alhafiz abdulrazak ya rawaito a cikin musannaf dinsa daga salman yana cewa ku yi kabbara ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira hakanan kuma ya zo a ruwayan bai haƙi a cikin asunanin kubra yana cewa ku yi kabbara ku ce allahu akbar allahu akbar kabira to haka nan a wata ruwaya din da ta zo daga abdullahi dan mas'ud yana cewa shi kuma a tasa ruwayan ta hudu kenan shi kuma yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu kaga wannan ta kusa kala irin ta wato Abdullahi dan Abbas haka na imamu Sanani a cikin Subul Salam juzi'i na uku shafi na da da arba'in bakwai yake cewa a cikin sharhin wannan wato yana nuna mana yadda al'amarin ya zamo da yalwa mm. wato ba a takura ba za ka iya ɗaukan kowace kala a cikin wannan ka yi ce dalili saboda ita ma aya ɗin kawai sha ta yi wazkurullaha litukabbirullaha ku yi kalmar kabbaran aka yi ta maimaitawa da aka zaga a cikin sigar kalmar kabbara din tafiyawa. Mm. sai kuma ci alama za ka kaga akwai godiya akwai kabbara kenan mm. to nau'i na biyu shine nau'in kabbara kuma wacce take a wacce aka sa mata lokaci shine wanda ake a bayan sallolin farilla da wanda ake yi a lokacin idi shi kuma wannan daban take to mala wacce na kan su suna Allahu akbar kabiran alhamdulillah kasir subhanallahi bukratan wa asila eh na'am to wasu kan faɗi wannan amma dai wannan dai mu ganta a cikin tsarin yadda ya zo din ba domin abin da alhafiz bin hajar asqalani yake cewa ita siga kabarin nan mafi ingancin ta shine wanda abdurrazaki ya rawaito daga salman yana cewa ku yi kabbara ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira haka na arwaito daga sa'idu bin jubair da malam mujahid da malam abdurrahman bin abi laila wanda a ja'far faryabi ya rawaito a cikin littafin sallar idi guda biyu ta hanyar yazidu bin abi ziyadin kuma shine abin da al-Imam Shafi'i sai dai shi yana ƙara walillahi alhamdu wasu kuma suka ce kabbara za yi guda uku sai ka ƙara da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda manzo Allah ya ce mafi alherin abin da muka faɗa ni da annaba shine wannan wasu kuma suka ce zai kabbara guda biyu bayan da sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kamar da ya zo daga sayyidina Umar da Abdullahi dan Mas'udu hakanan Imam Ahmad da Malik Ishaq sun faɗi wannan amma a wannan zamanin an ƙara wasu abubuwa da ba su da asali shine wanda kake faɗa alhamdulillah kasira wa subhanallahi mm. bukuratan wa asila kaga duk wannan a cikin duk abin da sahabbai suke ba wannan shi kuma abin shari'a ba wai kai ne zaka ga daɗin abu mm. ko ka ji shi a ranka ya maka daɗi kawai sai ka kirkiro ka ce a ci gaba da yi ba dole ne sai an rike hannunka an ce a ina ka ga wannan abin tunda duk irin ambatan da zamu wa Allah da irin kaunar da zamu nuna wa Allah da irin soyayyar da zamu nuna annabi ba mu isa mu kamo ko kafar sahabban da suka gabata ba saboda haka in kaunar Allah zai sa a yi ko biyayya ga annabi ne ko kauna ga annabi da biyayya gare shi kauna Allah da girmama shi da biyayya gare shi da kwaɗayin rahamarsa da tsoron azabarsa duk mu kai magabata ba to bai kamata ba su yi abu ba mu mu ga yana da kyau ne to shine wannan wato kare-karen da aka yi subhanallahi kathira walhamdulillahi bukuratan wa asila zaka ji aikin haji ana ta kara wannan to gaskiya babu wannan ya sa allama shi kusame yake cewa siffa kabaran nan akwai maganganu guda uku ga abota ilimi na farko mutum ya yi kabbara guda biyu Yace ce allahu akbar allahu akbar sannan sai ce la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kaji ɗaya kenan na biyu mutum yayi kabara ɗin uku hmm. yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kaga kabara an yi guda shida kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ay hailala la ilaha illallah sai kuma yin kabbara guda uku wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu wannan yace ana yi mm. na uku ai kabbara din uku kuma ai la ilaha illallah misali a ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar kaga ya zama biyar kenan kabbara mm-hmm. sai a ce walillahi alhamdu wani yana na cin asharhul mumti'u juz'i na biyar shafi na 225 haka na cikin almuguni na malam ibnu kudama cikin juz'i na ku shafi na 290 da al-ilamu bi fawaidi umdatil ahkami na ibnu mulaqqin juz'i na hudu shafi na biyu da 262 na'am to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa. Alhamdulillah da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya magudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sufuli tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sufuli uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a da yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimi shiri ne da alhaji kabiru sadakon gila ta sai ya dauki neman kamu allah ubangiji ya saka masa da alheri shirin da ya zama mai sauraro